الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إنقوى سكي سورارا مدكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يود نكي مغنى muna 24 ne ga watan safar hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 13 ga watan goma shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'azimuhu san annabi da kuma girmama shi wannan ita ce halka ta 34 34 ko da hudu ne an yi ali kamar ina rubuta ba eh? ai mai ma kai kamar da hudu ne ba da hudu ne na jiya ne da uku ali a azabbu kariya an zaujatihi ummahatil mu'minina akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyayen mu'mine a malam yake cewa min az-zabbi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin kariya ga annabi az-zabbu an irdihi kariya ga mutuncin annabi wa irda zaujatihi at-tahirati al-mutahharati da kuma kariya ga mutuncin matan annabi masu tsarki waɗanda aka tsarkake radiyallahu anhunna Allah ya kara musu yadda da haka duk mutumin da kuka ga yayi da'awar cewa shi masoyin annabi ne amma taɓa mutuncin annabi ta ɓangaren matarsa yana da sauƙi a gurinsa to wannan mutumin ƙarya yake ko ɗan wace mata ce ba masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane kuma kowa ya sani ga duk wanda ya san mace akwai abin da kakan iya ɗauka kai a kankin kanka ka yi haƙuri idan aka yi maka amma idan aka yi wa matarka ba ka iya haƙuri akwai abin da yanzu wasu ke wa matan annabi da yana da laishi in ka mai zai iya kyale ka amma idan ka wa matansa kai musu irin wannan babu yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kyale ta an samu wani wanda a wannan zamanin a gabanmu yake faɗa yake cewa matar baban shi tafi matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowa ya san an yi wannan da haka duk wanda yana waje za a taɓa mutuncin matar annabi a zage ta bai ji komai ba balma hasali abin bakin ciki wasu daga cikin wanda suke da'awar musulmi ne kuma su ne san annabi lamba ta ɗaya amma a gabansu za a taɓa mutuncin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za su iya yin komai ba idan masu tunani masu saurare za su iya tunawa wannan gudajjen sarkin baka da ya ce kafin mai munazara da shi tunda an ce ni zaki ne to yana cigiyar wanda zai sai fata lallai sai ya kashe wannan zakin ya fede shi da muka zo tattaunawa da shi kafin tattaunawa ya faɗa ya ce matsalar na na Aisha ba wanda suka fi matsawa wajen ba ta kariya kamar salafiya haka ya faɗa to wannan bai ishe nuna maka cewa ba mu ne mutane lamba ta farko yayin da muka damu da kariya ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yake nuna maka cewa lallai mun damu da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen ba annabin kariya so shine malam yace wa khassatan musamman ma ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha uwar mu'minina na Aisha Allah ya kara mata yadda allati barra'aha Allah wacce Allah ya kubutar da ita min fawqi sab'i samawat tun daga saman sammai bakwai fi ayatin tutula a cikin ayoyin da ake karantawa ila qiyam sa'a har zuwa Allah ya nade kasa da wanda ke bayanta Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle wanda suka zo da kirkiran ƙarya jama'a ce daga cikin ku inji Allah subhanahu wata'ala sai ce la tahsabuhu sharran lakum amma kirkiran da suka yi na ƙarya ga matar annabi cewa ta yi zina Allah ya ce kakku taɓa tsammanin wannan abin sharri ne gare ku sai ce bal huwa khairul lakum wannan abin alheri ne gare ku li kulli mri'in minhum kowane mutum daga cikin su yana da maktasaba abin da ya kamfata min al-ismi na laifi wallazi tawalla kibarahu minhum wanda ya jibinci girman zunubin a cikin su shine Abdullahi bin Ubay bin Salul lahu azabun azim Allah ta'ala ya ce yana da azaba wacce take tana da raɗaɗin gaske in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka ya ainihin wato haka ya faɗa ya ce lahu azabun azim da aka damu ga ‘yan shi'a a nan wajen suna yin ƙarya suna cewa waina na aisha da hafsa su ne wa'inda wai suka yi ƙirƙiran ƙarya ga mariyatul kifiya suka ce ta yi zina amma idan ka kalli ta'abirin qur'ani tun daga lokacin da Allah ya fara magana cewa allazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna Allah ya ce illa allazina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim والذين يرمون أزواجهم ولم يكن illa شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لأنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن قد أن غضب الله عليه هو عليها إن كان من الصادقين الله سيت ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم sannan Allah sai ya ce innal ladhina ja'u bil ifki wanda suka zo da kirkiran ƙarya idan da a ce na Aisha da Hafsa mata ne suka yi wannan mariyatul qibtiyya ta'abirin Qur'ani zai ce inna ladhina ja'u ne ko zai amfani da musanna ne na allazani sannan ya kawo ja'ata maimakon ja'u bil iski usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likullin ri'in minhum ba a ce minhuma ba maktasaba min al-ism wallazi tawalla kibarahu minhum ba a ce minhunna ba lahu azabun azim amma kan shiya suke cewa kuma ba a taɓa ruwaituwa ba annabi ya kama na Aisha da Hausa ya musu haddi na sun yi ƙazafin zina gashi kuma a baya Allah madaukakin sarki ya kawo ko dai ya zamantu wannan kissar da suke faɗa ƙarya ce in ko sun ce a'a ai da gaske an yi wannan hadisar to ga wani hukunci da ƙur'ani ya ce annabi ga wasu mutane da suka yi ƙazafi ga wani amma ya ƙyale su amma shi abdullahi bin ubay bin salim Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim sannan Allah ya ce laula isma'tumuhu me yasa lokacin da suka ji wannan labari ga nana Aisha masiban al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira ba zato nan alheri ga muminai maza ga muminai mata wa qalu su ce haza, ifkun mubin wannan kirkiren ƙarya ne mabayyani Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa laula ja'u bi arba'ati shuhada bai sa ba su zo da shaidu hudu ba lam ya'tu bi shuhada in ba su zo da shaidu hudu ba fa ulaika inda Allah humul kadhibun to wa'annan a wajen Allah ma makaryata ne walaula fadlullahi alaiku Allah ya ce baban falalan Allah da rahamar Allah a ku ba fi duniya wal akhira a duniya da lahira lamassakum ma afattum fihi azabun azim da azaba ta shafi ku cikin abin da kuka kutsa a cikin sa na hadi na kirkiran ƙarya akan matar manzon Allah Allah ya ce istalaqawnahu bi alsinatikum da aka faƙaɗi ta na ƙaltumul kabara bi alisinetikum lokacin da kuka yaɗa labari da harshenku. ku wa a na bainakum kuka yaɗa shi tsakaninku walam yakun kuma ilmin bisin hatihi ba ku da tabbatin cewa abin haka yake wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun kuna faɗar abu a bakinku abinda ba ku da tabbas a kan shi Wata wa tahsabunahu hayyinan wata zunnuna anna hadha al-amala hayyinun kuna zaton wannan aikin yana da sauƙi. la yu'aqibu Allahu alaihi aw yasirun aw anna iqabahu yasirun kuna ganin Allah ba zai uquba akan shi ba ko uƙubar Allah tana da sauki وهو عند abin عظيم ما أنه خطير يعاقب الله عليه عقابا شديدا tare da yana da hatsari a wajen Allah Allah zai yi ukuba mai tsanani a kansa ya zo a cikin hadisi manzon Allah yana faɗa cewa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min saqillahi la dari, ma tablugu ya hawi bihi wato fi nari ada mimma baina samai wal ardi zaka yi magana da kana ganin bata damu ba amma sai ta nisanta ka tsakaninka da Allah ya fi girman sama da ƙasa Allah ta'ala ya ci gaba da cewa walaula is sami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji cewa matar annabi ta yi zina kultum ba ku ce ba ma ya kula lana an da takallama bi hada bai dace gare mu ba a ce mun yi magana akan wannan da haka subhanaka hada buhtanan alim tsarki ya tabbata ga Allah wannan kirkiran ƙarya ne da haka subhanaka ta'ajjubun min sha min shana'ati hadal ifki tsarki ya tabbata ga Allah na munin wannan kirkiran ƙarya da aka yada akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka shi min. ƙaryar da yuhayyiru sami a hole fa za a tihi ƙaryar da za a ƙirƙira a yada ce da duk wanda ya ji ta sai ya firgita ma labarin tun daga lokacin da aka yaɗa shi wannan shine abin da Allah ya faɗa da haka za mu ga a ƙur'ani duk inda Allah subhanahu wata'ala ya kawo maganan subhanaka ko subhana za mu ga cewa wani abu ne ya faru Allah an jingina masa ɗa a daidai lokacin da bai cancanta a ce yana da ɗan ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tsarki ya tabbata gare shi in ka bi ayoyin alƙur'ani za ka samun gurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala irin waɗannan abubuwan sun faffaru an jingina masa ɗa Allah maɗaukakin sarki ya ce subhanaka ko an jingina masa wani abu Allah maɗaukacin sarki sai ce subhanaka Sarki ya tabbata ainihin wato gare ka wannan shine to kuma babu inda zaka samu a cikin alqur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato kawo maganan tasbihi irin wannan sai inda aka jingina masa aka ce yana da ɗako wani abu mara kyau a lokacin da ya ce wa mala'iku ya sanar da Adam wasu abubuwa wa allama Adam al'asma a ma'ara da hum alal mala'ikata faƙala an bi'uni da asma'i ha'ula'i in kuntu sadiqina me suka ce ƙalu sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma na innaka antal alimul hakim to shi yasa zamu ga galibi idan an faɗa a ƙur'ani za ku ga in an faɗi wani abu mara kyau ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون قالوا ذاتي سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم وتوبهم مؤمنون sannan haka za mu ga Allah maɗaukacin sarki yana faɗa ya ce wa yau ma ya hashiruhum wa ma ya abuduna min a antum adlaltum ibadi ha'ula'i am hum dallu sabil da sai qali subhanaka la il subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'atahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura to haka zamu ga a cikin suratu maryam da annabi isa da aka ce wato shi dan Allah ne Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana bai yiwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙe da sai ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala subhana ma kana lillahi an da min waladin subhana idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun da haka zamu ga cewa a ƙur'ani a gurare da yawa duk lokacin da kaga Allah ya kawo kalman subhana to zai tsarkake kansa ne wa qalu takadallahu waladan sun ce Allah ya riƙe da sai ce subhanahu ballahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanituna kun ga subhana sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa yake cewa ya ahlul kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al sai ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa intahu khairan lakum sai ce innamallahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu walad sarki ya tabbata ga Allah a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da Allah ta'ala ya ƙara faɗa ya ce wa ya ji aluna lillahi شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سيتي سبحانه وتعالى أما يصفون شيء سايتي بديء السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة تيا يا ذا أي أتي الله ينادى ماتا ينادى دابايان باشي ماتا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم haka nan da maga a suratul tauba Allah madaukakin sarki yace ittakhadhu أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سيتي لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون sarki ya tabbata ga Allah akan abin da suke yi na haɗa shi da wani a surat yunus haka ya ƙara faɗa ya ce wa ya abuduna sun bauta ma wani Allah da ma la yadurruhum wala yanfa'uhum ba zai cutar da su ba idan sun ƙi bauta mai yanzu da suke bauta mai ba wani amfani da za su samu ba wa na suna cewa haula shufa'auna inda lahi wayannan su za su ce mu a wajen Allah Allah sai ya ce qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi sai ce subhanahu wa ta'ala amma kuna. sarki ya tabbata ga Allah akan abin da kuke jingina shi da shi haka Allah ta'ala ya ƙara faɗa a suratu Yunus din yace qalu takadallahu waladan sun ce Allah ya riƙe da sai ce subhanahu huwal ganiyu lahu ma fi samawati wa ma fil ardi in indakum min sultanin bi hada ataquluna ala Allah ma la ta'lamu kuna faɗar magana ne akan Allah wanda ba ku sani ba shi yasa Allah ya ce kul innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihuna ba za su samu babbar ba za su rabota ba shi yasa yace ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma shiriku na tsarki ya tabbata ga Allah akan abin da suke haɗa Allah subhanahu wata'ala da shi hakanan a suratun nahali ya ƙara cewa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma shahu. tsarki ya tabbata ga Allah akan abin da suke jingina ma Allah subhanahu wata'ala cewa yana da ɗa shi yasa yace qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan lam tagaw ina zal samina sai ce subhanahu wata'ala amma ya ƙulu na ƙuluwan sarki ya tabbata ga Allah akan abin da kuke faɗa wato ɗaukaka wanda yake babba to shi yasa a suratu maryam yace ma kana lillahi an yattakhidha min waladin sai ce subhanahu subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun a suratul anbiya haka da yace wa qala ittakhadha rahmanu waladan sai ce subhanahu bal ibadun mukramuna sarki ya tabbata ga Allah a'a bayinsa ne masu karanci to haka zamu ga a suratun rum da yace Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay cikin abokan tarayyin da kuka dauka kuka sama Allah ko wanda ke yin wannan sai ce subhanahu wata'ala amma yushrikuna laka a suratul zumar haka yace law arada Allahu an da waladan lastafa mimma yakhluqu ma sha'u. da Allah ya ga damar ya rike da to zai zaɓa ne cikin waɗanda ya ga dama ba wani bane zai zaban ma Allah da shi yasa yake subhanahu huwa Allahul wahid qahhar sarki ya tabbata ga Allah shi kadai ne makadaici marin jayi sannan ya ƙara faɗa yace wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini sai ce subhanahu wa ta'ala amma kuna. to za ku ga cewa duk inda Allah maɗaukakin sarki ya kawo subhana to haƙƙinsa ne sai ya tsarkake kansa sai a ƙur'ani wannan guri ƙwaya ɗaya kawai da ya ce walaula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama hada sai ce subhanaka hada buhtanun azim sarki ya tabbata ga Allah wannan kirkiran ƙarya ne babba ba don Allah ya nuna cewa haƙƙinsa ba ya kai wato haƙƙin na na Aisha daidai yake da haƙƙin Allah a'a sai don Allah ya nuna yadda aka jingina masa ɗa abu ne mai muni haka jingina mummunan abu zuwa ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ne wanda yake yana da munin gaske malik al imam malik ya faɗa. ya'idukum Allah Allah yana muku wa'azi an ta'udu li mislihi kada ku koma ga kwatankwacin irin wannan shine wayan yanhakum Allah ta'ala wa ya'idukum bihi ko bi hadhihi al-mawa'ida allati ta'rifuna biha abama dhanbi kai la yaqa mislu hadha mislukum saboda kada mutum ya sake komawa cikin irin wannan shi yasa yace kuma Allahu an ta'udu limithlihi Allah yana muku wa'azin kada ku sake koma irin kwatankwacin irin wannan laifin in kuntum mu'minina in dai kuna da imani shi yasa za ku ga cewa kuma Allahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minina in mutum yana da imani ba zai sake dawowa ba bayan wannan hadisar ya ci gaba da faɗar maganar da ya ga dama akan matar manzon Allah amma da kaga mutum ya koma to ƙarya yake yi ba shi da imani shi yasa zai koma kwata-kwata bai da imani dama matan annabi iyaye ne na masu imani kamar yadda alkur'ani ya faɗa a suratul ahzab a farko-farko shafin farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi taqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada azaku inna Allah kana aliman hakima ya ayyuhan nabi taqillaha ولا wani الكافرين na ان الله كان عليما حكيما هل يجي inda yake cewa annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi iyayen masu imani ne ta ɓangaren alfarma da daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk ɗan kirki kuwa aka ganshi yana zagin mamansa to an san wannan dan banza ne kuwa duk dan da ba na kirki ba kai shike zagin mamasa amma duk dan kirki bai zagin mamasa shi yasa ba mu gushe ba muna faɗa mana cewa idan za a yi alfahari da miji duk duniya idan matar manzon Allah ta minki mamarka in tana gurin ba ta isa ta minki ba dan mamarka ta san mijinta bai kai mijin na Aisha ba haka in za a yi alfahari da uba idan na Fatima ta minki ba wata mata da za ta yanki alfahari don ta san babanta bai kai baban na na fatima ba da haka idan na na fatima ta ce duk duniya babu baban da ya kai babanta ba wanda zai mata musu amma idan a mazaje ne na na fatima ta miƙe ta ce duk duniya babu mijin da ya kai nata za a yi mata musu don ta san akwai mijin da ya fi nata idan na na isha ta miƙe ta ce duk duniya babu baban da ya kai babanta za a yi mata musu don baban na fatima ya fi baban na aisha amma idan na na aisha ta minke ta ce duk duniya babu mijin da ya kai nata babu wanda ya sai ya mata musu shi yasa wanda ke so ya gama da duniya lafiya wannan matar annabi ce yana ƙaunarta wannan ƴar annabi ce shi ya haife ta yana santa ka ƙaunaci ƴar annabi sannan ka so matar manzon Allah Wace burgewa za ka yi ma annabi me za ka tsina nawa annabi ya auri mace annabin da yana sallah da takalmi a ƙafasa da najasa aka turo mala'ika aka faɗa masa cewa ya cire takalman saboda akwai najasa sai ga wata mata zaune tare da shi a gida tana cike da tarin tirin matsaloli kuma ba tilas aka masu ya zauna da ita ba amma Allah ya ƙi saukar da wahayi cewa annabin ya rabu da ita har Allah madaukakin sarki a ƙarshen suratul ahzab din nan Allah ya nuna cewa bai yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rabu da wa'annan matan yace la yahillu laka nisa'u min ba'd bayan wa'annan matan wasu matan ba su halatta gare ka ba wala an tabaddala bihinna min azwajin ko ka masanya wasu matan walau a ajabaka husnuhunna ko da ko kaga wasu matan sun burge ka illa ma malakat yaminuka sai abin da damar ka ta mallaka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqima Allah yana kiyaye da kowane irin abu waccan ayar da suke kawa ta suratu at-talaq cewa asa in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna asa yana cikin af'alil muqaraba sannan ga in sharadi ne inda annabi ya sake su to Allah zai musanya masa matan da suka fi wa'annan rashin sakin su da annabi bai ba kuma qur'ani yace لا يهل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن wannan ya nuna duk duniya babu matan da suke da alheri kamar waɗannan matan shi yasa suka zauna ƙarƙashin kulawar manzon Allah har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah wannan shi ne da haka ku ɗauki wannan a matsayin ƙa'ida duk wanda kuka ga addininsa shine taɓa mutuncin matar manzon Allah to ƙarya yake yi kafuri ne ya bayyana musulunci a zuciya ne kuma ba wani yabo da za ka yi wa annabi ka birge shi yayin da ka zo ka kalli annabin ka ce matarsa mutuniyar banza ce kuma inda matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutuniyar banza ce da Qur'ani ya fito karar ya faɗa mana matar annabi Nuhu da matar annabi Lut da suka yi rashin kirki Allah bai fito ya faɗa wa duniya ba matsayinsu ya fito ya faɗa wa duniya a suratul tarin ga matsayinsu shin idan matan annabi nuhu da matar annabi lutu suna da matsalar da al'umma a matsayin mu da ba annabin da Allah ya aiko mana ba muka san matsalarsu wani mata ne ya fi cancanta mu san matsalarsu matan da annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana don mai Allah ya fito ƙararar ifa ikhiyanar imar ata nuhin wa mar'ata lut yace kafare ne ba sai Allah ya fito karar ya ce mana na Aisha da ragowar matan annabi ba munafakai ne wannan shine abin da waɗannan mutanen suke yi wajen juya Qur'ani su ba bashi mugu fassara nayi bayani a baya wajen abin da ya shafi wannan matsalar a cikin suratul tahrim amma ba ma baki gobe mu sake shafa kan wannan matsala din mu wuce sannan na yi bayani a gurare da dama bambanci tsakanin almar'atu wazzauja zauja tsakanin ta'abinin mace imar'a imar'a imar'a zauji bahaushe ne zai ce zauja mata imar'a mata amma a larabci suna da bambanci shi yasa za mu ga a ƙur'ani da Allah ya tashi ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata jika. wallahu ghafurur rahim dan me kake haramta wa kanka abinda Allah ya haratta maka dan neman matan yardanka dan yaddan neman matanka a daidai lokacin da za su ce maka munafukai ne gashi Allah ya ce jahilul kuffar wal munafiqina wa galuz alaihim to ta ya aka munafikan da aka ce ya yaƙe su ya gallaza musu annabi ya dawo har saboda neman yadda su yana haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa shi yasa yace qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim shi yasa yace wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa da an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hada qala nabba'ani al niyan al-khabir labari fa annabi ya bata yace kake faɗa ma kowa ta faɗa Allah ya sanar da shi ga halin da ake ciki inda matan nan munafikai ne da labarin da suka bayar Allah ya faɗi cewa ga yadda aka yi da munafuncin da su wa'annan mutanen suke faɗa cewa sun ɓoye wanne ne al'ummar ta fi buƙatar Allah ya sanar da su amma Allah subhanahu wata'ala bai faɗa ba to maganan in ta tuba ila faƙar faqad sagat qulubu kuma nan ne suke marɗa aya mutane su koma karatun da ne akan wace ce na Aisha gaba karatu na ƙarshe na hudu da ne na buɗe bayani akan in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubu kuma suna fassara shi da ma'anan malat qulubu kuma ilal kufuri wanda wannan fassara ce ta ciwaciwa kawai hadisan da aka kawo da asari cikin littafin tafsiri na alimam imam Ibn Jarir tabari wannan bai inganta ba wannan asarin wa in tabahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika basiru. da haka daga ƙarshe kiran da nake musamman zuwa ga 'yan uwanmu 'yan tijjaniya da raguwar 'yan ku, na ku ga wani lokaci mutumin da yake zagin matar annabi gabaki dai ba duk matsayin da shi ibrahim ya samu ba in ka tattara za a siya annabi waƙa ne wannan kuma matarsa ce tare suka rayu tare a ɗakin ta ya mutu a ranar kwananta a ɗakin ta aka binne shi amma sai ka ga wasu daga cikinsu ban ce duka ba da zaran ka taɓa shi ibrahim hankalinsa sai tashi yanzu nan zaka ga mutum ya rubu da gudu maulana maulana ya zo zai kare shi fa wannan fa waka ya ma annabi fa wannan kuma matarsa ce tare suka rayu tare suka mutu da wanda ma annabi waka da wanda ya rayu da annabi wane ne ifi cancanta mu ba mace ce kare shi Ibrahim ba amma in kuna jin kariya ga shi Ibrahim wajibi ne to kariya ga matar annabi a wuce ne ya fi zama wajibi sama da kariya a kansa da haka ku ji tsoron Allah wasu ma za ka ga ko da matar annabi za mu ba kariya da sahabban annabi sai ka ga har yanzu sun fi mailu zuwa ga shi'a suna ganin a'a ainihin shi'a sun fi dama-dama haka suke gani sau da haka ba abin da za ka idan ka munana mana Allah ta'ala ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya ana nuna lokaci yayi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh